واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوما عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا أيام أسبر ashirin da biyu ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ta dace da ashirin da biyu ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka a karo da sha bakwai da ke nan cibiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa reshen karamar hukumar koko nan Hausa Fatas cikin garin koko karamar hukumar Boko a jihar Benue Najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke bangaren maza kuma karatun da ya gabata wa muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori ashirin da takwas da suka sauka bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama ta tamanin da tara a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu ali imran karatun da ya gabata jiya mun fara ganin tafsirin aya ta hamsin da biyar wanda na ce ma dawo da ya ce wa insha Allah saboda mu fita da wadansu abubuwa da a gurguje a ce ba za mu iya fita da su ba da fata Allah ya mana jagora ya kula daidai gabanin nan akwai yan tambayoyi da ya kamata mu amsa wannan eh, ita malam ta son yi aure ko ba komai mutane sun ringa ganin ka da girma kuma sun rage zarginka cewa kana neman mata wallahi wallahi malam ina son in yi auren amma ka yi haƙuri <laughs> da ka ce wallahi wallahi kana so ka yi aure an gane ku to Allah ya hore maka yadda za ka yi aure aure abu ne mai kyau suna ta annabawa da haka Allah ya alƙawarin wanda ma yake son ya yi zai ya kare kansa to shi mai alƙawarin zai taimake shi annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce jinsu mutane uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su ma'ana Allah ya dora kansa zai taimake su daga cikin su annakihu yuridu al-afaf mutumin da yake so ya yi aure saboda ya kame kansa gaba da zina da sha'awar matan mutane da 'ya'yansu ko kuma sha'awar matan banza ka san akwai 'ya'yan mutane akwai matan mutane akwai kuma matan banza an gane ku wanda yake son ya aure ne ya kare kansa daga wannan Allah ya yi alkawarin zai taimake shi Allah ya hore maka ka yi aure duk wanda ba yake da irin wannan bukata muna roƙon Allah ya hore maka kuma dama wannan alkawari ne kamar da bayani ya gabata da Allah yi cewa zai taimaki sai ke son ya yi aure domin ya kare kansa gaskiya ne kamar yadda nan muka tattauna harkar aure har a wajen limanci tana yin tasiri to da haka kuka ga mutane magabata ba wai bukatar mace suke da ita ba su kwanta su saduwar aure amma za su ce dare ake jin su ba san me zai faru ba to da akwai wani abu kuma ba wanda mafi an ka riga ka kai balaga to ba wanda ya fi alkhairi ya kwanta tare da kai sai mace matarka kowa ya kwanta da kai in ba matarka ba ce to kawai ya dai halatta zai kwanta da kai in wanda ya halatta ce amma wanda ya fi halatta ko yi fi cancanta ya kwanta da kai tare da kai shine matarka da haka za ka ga mutum ya shekara ɗari ɗari da ashirin matarsa ta mutu tsohuwa ta kuma zai ce a masa aure ba wai sha'awar a kwanciyar aure wace a saboda su suna da tunanin wani abin da ya taso a cikin dare babu yadda za a yi na fatan mun kafin azumin nan da sati daya wasu yara sun kama gida yan makaranta ne suka ki zama hostel sun makaranta suka je sun kama gida a waje kuma ɗakuna ne yaron ya shiga ɗaki ya kwanta ya mutu kwana da kwanaki ba gaji ba sai da wari cika area sannan aka fara tunanin ya za a yi ne aka zo aka yi tracing sai aka gano daga wannan ɗakin wari yake fitowa bayan an buɗe shi ya cika ya yi ɓaf ƙarshe inda labarin izo sai jami'an kwana-kwana aka kirawo suka zo suka yi abin da za su yi aka ɗauke shi a haka dai inda yake aka gaji aka yi kamari aka saka shi saboda kowace irin tabawa su jikin sa yoyi da kun ga illar ka shiga ɗaki kai kaɗai ka kulle kowa to magabata suna da wannan tunanin tana ba sai ta ce ba ta yi aure ba sha'awar namiji ba ce ya tsufa ba sha'awar ta ba ce bari ya aure saboda ba a san me zai faru cikin dare kuma da wahala kuma ko kuyi gaba ɗaya ku ba su da wahala aka yi amma da wahala in ɗaya ya mutu ɗaya ya kuma kuma ba haka taimake ka zan ci gaba da maka addu'a ko da dan uwa ma da ya shi ba da kai masa addu'a Allah ya bashi da bare aure muna roƙon Allah Allah ya koyi wanda ya ce malam an ce iya na danka iya wahalar ka da ka sha a azumi dan Allah malam kamar ya kenan to lallai lada na ibada ina da alaka da irin wahalar da mutum ya sha a cikinta amma ba irin yadda mutane suke nufi ba yanzu misali bari mu ɗauki ta wata fasalar. shi hadisin ma ba kan azumi ya magana ai hadisin na na isha ne ko ina cikin suyar buhari yana cikin suyar musulmi a aikin hajjin ban kwana na banza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da suka je aikin hajji sun sana na isha al'ada ta zo mata da aka aikin hajji kawai sai a lokacin da kowa ya aikin hajji da kuma bayan sun zo za su tafi sai ta samu tsarki sai ta ce da manzo Allah ya Allah yanzu kowa ya koma gida da ladan hajji da umra amma ni koma da ladan hajji kawai sai manzo Allah ya sa dan uwanka Abdullahi dan Abubakar Abubakar ah, Abdulrahman dan Abubakar da Siddiq yace su je wurin da ake cewa tali wuri ne wajen maka kaɗan ita su je ta ɗau harama daga nan shi ne wajen da ka je maka yasa ka jana cewa umra umra da ta ne ko ba aisha za ka ji suna fada to sai sai a je daga nan ta ɗauki harama ta je ta yi umra sannan ta zo ta same su a wuri ka za ta su to shi ne ta je ta abin nan to da ta zo shi ne annabi yake gaya mata ita ki sani gwargwadon ladanki gwargwadon wahalar a wata riwaya ta imamul hakim yace gwargwadon ladanki gwargwadon wahalar ki ko gwargwadon abin da kika shi kashe a wajen ibada to da haka wannan an yi magana aikin hajji ne amma malamai suka ce za ya ɗauka wannan hadisi a saka shi akan kowace ibada amma wacce wahala ake nufi mutum ya haja haja ya wujuga wujuga a ba abin da ake nufi ba kenan yanzu ka zo kana azumi sai ka tambaye kanka sallar nafila raka'a ne kai nawa kai bayan ta farilla a yau izu izu zo ka karanta na alqur'ani sadaka nawa sadakar nawa kai mutum nawa kake shirin ka ciyar jiya mutum nawa ka ciyar nawa ka ciyar lokacin gobe zaki nawa ka ciyar lokacin sauko ba kawai zuwa zaka ga cewa ana so ka ja wahala ko da gwargwadon da wahalar ka gwargwadon ladanka sai ka zo dan yadda Allah ya ban maka ka hadiya saboda sadaka ce Allah ya baka yau ka haɗe shi sadaka ce Allah ya baka ko ka yi alwala ruwa da yake rikicewa a cikin hannunka ya gangara ya shiga cikin makobaranka wannan duk sadaka ce ta ne Allah yi wa ya azumi sai ka ce kai ba za ka wata baka ne hawa sai ka ka kawai ba a yi za ka ga wani wai ba zai bar ruwa ya abin da ba wani ba sai ka ga ya sa haɗin ya sa haka ina ni ranar ni ina janye gudu wannan wahala ce to dan ka samu lada sai kai wannan wahala ba za ka samu lada ba asali ma bid'a kai ina ba ta gani dan haka a irin wannan ba ana nufin kayi haja a jaka shawa ana ba abin da yake nufi kenan inda haka shari'a take nufi da ba za ta ce wanda yake halin rashin lafiya ta ba shi dama bai sha da haka shari'a take nufi ka sha wahala kana azumi da ba za ta ce wanda yake adi tafiya in ya ga dama ya ajiye azumi ba Allah ya sa kun gani amma duk za ka ba su dama da ba ma wahala nake nufi ba wace wahala ake nufi me kai na ɗawainiya a cikin ibada ka sadar da zumunci salati nawa kai ga annabi tasbihi tahlili tahlili takbiri ailala hawqala hasbat basmala nawa kai sadaka kyauta sadar zumunci me kai a da kake azumi shi na da ake nufi amma ba kawai wani mutum ya zai ya rika bin yunwa ko ya je rana ya zauna ya sha wahala sai zai abin nan hasali wannan an hana mashara. shara wata mata ta yi ba bakanci cewa za ta yi azumi ga Allah kuma tun da in ta fara azumi in rana ta kuro za ta je cikin rana ta tsaya ba za ta zauna ba har sai rana ta fashi ko sallah a ranar za ta aka je aka gaya manzo Allah su sallah sai dai ta umarce ta ta zauna ta shiga inuwa kuma ta cika bakancen da ɗaya za ta yi azumi ga Allah dan da ai sai Allah ba abin da yake bukata wajen wahalar da kawai da za ku da ku yi mota, Allah bai bukata wani an fahimta jama'a saboda haka ba ana cin kai haja haja ga abin nan bane kake shiga ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa in wani azumi ya yi wuya ina ɗiba ruwa ya farara a cikin su to ka san annabi sanin fahimta eh, ibada ne A fahimta to shi da kansa in azumi ya ba shi wahala sai ya ɗebi ruwa ya farara a kansa ya zuba a cikin sa ya ji sanyi an gane saboda haka sai mun kula da ya ake ci da malam ina son yi tikafi amma ne dan kasuwa ne da ya zan yi malam a ah, to da mara ba ta rage ne don ya shiga rijiya ba ko a'a dabara ba shi idan ke zama shiga rijiya ba har ne ki zana masa farin gama ai shi bayan da dabara ko dan da ya bayan ya ja shi ne an gane ku wai jama'a harkar itikafi ya kamata sun gafi yau da Allah ya tafa na lura da wannan tambayar mu amsa tunda lokacin da ake son a yi ya riga ya shiga tun shekarar jamhuriyar jiya amma duk da haka ba a kar ba akwai lokaci a gaba shi itikafi jama'a wato wasu bayanai da wasu malamai suka yi ya sa ana ganin su wata ibada ce mai wahala alhali yanzu na dauka gani ne tsaye tukaci yanzu nan zaman da nake awa ɗaya da zan yi a nan to yi tikadi da ke Allah ya sa mun gane ba ku gane ba da yanzu za ku gane wato shi yi tikafi ma'anin yi tikafi a shari'a shi ne mutum ya lantarki wani da zai zauna ya gana tsakaninsa da ubangiji ba abin da yake ce maganar da abin da ya shafi ubangiji in karatun qur'ani yake in salati yake in sallah yake duk abin da yake dai ibada ce wannan abin da yake ibada ce wanda shi yake ta yi tiya to yi tikafin nan malamai sun tattauna akan lokacin da kake iya yin sa maganganu guda shida waɗansu malamai sun ce itikafi kana iya yin na kwana goma ne kawai kuma lallai in za ka yi shi za ka yi kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan waɗansu malamai suka ce itikafi ba shi da adadin kwanaki masu wannan magana ta farko suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya kafin kwanaki ko da raka da aka suka ce sun iyakance dole da sauran suna yi magana da su wanda suka ce ba shi da alaji na wata goma ba ashirin ko talatin suka ce saboda an samu annabi ya yi azumi goma farkon ramadan aka ce da shi ya ƙara goma ta gaba in goma ta biyu aka ce ya ƙara ta gaba a can daren lantarki kadar yake kwana talatin ya yana itikafi ko ya kun talatin yana itikafi karshe zai ke a kwanaki goma saboda yana yi daren neman daren lailatul qadari to ni ko kai idan ba dan daren neman daren lailatul kadar muke yi ba da ke kenan za mu yi itikafi tun daga farkon azumi a karshen kwana talatin saboda annabi ya kwana talatin me yasa aka ce ya kara shi ya tafi neman daren da nasu kadar ne amma bai samu ba aka ce baya wannan goma su farko sai ya goma ta biyu aka ce zan ma baya da iya goma ta dalilin su na gaba an taba samu annabi bai samu ya yi tikafi ba a ramama da ya tashi rama ya rama a cikin wannan shawwal kwana ashirin sun ka tafi wannan kina nuna ke na bashi da iya bai tsaya kwana goma ba kawai magana ta uku shi ne za a yi itikafi gwargwadon abin da za ka samu sallar juma a masallacin da inda kake yi itikafi kaga kwana bakwai ne magana ta wuri suka ce gwargwadon kwana guda saboda su suna sharɗanta in za ka yi itikafi to dole sai kana azumi to da za ka yi ne guda ka kwana magana ta biyar suka ce yini guda yini daya. shi ne su ma suna ta sai ka yi itikafi a azumi in kada za ka yi itikafi da haka kenan idan baka fara itikafi da safe ba lokacin da alfijir ya to zuwa lokacin da rana ta faɗi baka yi itikafi yini guda baka yi itikafi ba saboda ba a azumi kasa da yini daya. magana ta shida suka ce lahabar in ka shiga masallaci ko da zaka yi itikafi ne da dikiftawar ido kace ya ubangiji na yi niyyar yin itikafi suka ce ya halatta wani maganganu guda shida to a cikin maganganun nan wanda ya na awa daya ya yi ko bai ba to kun ji da haka ni yanzu ne ku ganda da ni nan yanzu ku ganda itikafi ne dan ko wani abin da nake karanta zancen Allah ne Qur'ani da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko magana mafi inganci yi ta kafi ba shi da adadin lokaci ko ba sai a masallacin juma'a ba ko ba sharaɗi ne sai ka yi sallar juma'a a masallacin da kake yi tikafi ba eh ka koma wannan maganganun a inda za a yi tikafi malamai suna da ra'ayi da yawa akwai malamai da suke da ra'ayi kwata kwata yi tikafi wa bai halatta ko ina a duniya sai a masallacin guda masallacin makka masallacin madina masallacin baitul maqdis suka ce bayan waɗannan masallaci duk inda kai da kafi aikin banza kai ina da ni da su da suka ce manzan Allah ya ce la tushrabu biha illa ila salatin ba a da kargari a jiya wata ibada ta masallaci mun dawo masallacin Makka masallacin Madina da masallacin Baitul Maqdis sannan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin da yake yi da masallacin Makka sai kuma ana yi a masallacin baitul maqdis to kalubalen anan ne, eh, ina abin da ya tabbatar cewa sai a waɗannan masallatai ko za a yi hujjar su ta gaba suka cewa Allah ce wa antum ku fil filmasaji? kuna yi tikafi a masallatai sai suka ce to wannan yana nuna masallatai ko tabara masallacin Makka masallacin Madina masallacin Baitul Maqdis to wannan taqyidi ne da babu muqayyid ka zo ne ka iyakance abin da babu abin da ya iyakance shi lafazin almasajid jam'i ne na masjid wal masjid al'ardu kullu hafiz masallaci annabi yace kasa gaba daya ga wannan al'umma ta annabi Muhammad an sanya masa yadda ta zama su masallaci saboda ka ko ina za ka yi itikafi Allah ta yi wa ko da fil masajid saboda ka zancen sai a masallacin Makka ko masallacin Madina ko masallacin Baitul Maqdis wanda ya tashi daga aiki abu na biyu cewa sai masallacin juma'a Allah bai ce sai masallacin juma'a ba shaye ku an na aki buɗe fil masaji. masallaci da na juma'a da wanda ba na juma'a ba sun sun sun sun sun masallaci da haka ake so ne kai ke kowa a gidansa ya yi masjid wurin da yake yin sallah saboda haka har wannan wurin da ka riga a cikin ɗakin da kake sallah ayati da cikin masallaci da Allah ya faɗa wa antum da fil masajid da ka ko a cikin ɗakin ka zaka yi masallaci eh, to sannan akwai sharaɗe da ake faɗa in ka shiga itikafi babu zuwa ziyara ba zuwa gida ba zuwa kasuwa magana mafi inganci akwai al-itikaful mashru' itikafi da ka sharɗanta wani abu da zaka yi a cikin sa misali ka ce ya ubangiji na shaɗanta zan yi itikafi kwana goma amma na shaɗanta wa kaina idan gari ya waye zan je kasuwa zan je gona zan je ofis gwargwadon abin da kake yi ko kuma ya ubangiji zan yi itikafi kwana goma ana cewa ba za ka je duba mara lafiya ba ba za ka je ba za ka fi jala'in gawa ba ba za ka yi kaza kaza ba saboda kana itikafi a'a ka je ka duba mara lafiya ka duba shi da lafiya ka je da ka fi jana'iza in ka ji da ya mutu saboda wannan itikafi mustahabi ko kuma halar da an shar'a mashru' ne amma dan uwanka da ba shi da lafiya haƙƙi sa ne akan ka ka duba shi wanda ya mutu haƙƙin ne akan ka ka raka gawar haqqul muslimi ala al muslimi khamsun a wata riwaya sittun daga ciki ta'udahu idza marid wa tattabi'a janazatahu idza mat ka duba shi idan yayi rashin lafiya in ya mutu ka to ya zaka bar abin da yake haƙƙi ne a kanka saboda abin da yake mustahabi ne ko mashruyi kaga babu ne ba tawazu skenin bai hau ba saboda haka kana yi tikafi mashru ya halatta ka sharda wa ta Allah duk abin da ka gaza ka dama itikafin ka amma banda na shirki an gane ko sannan a wurin da kake yin wannan ibada ko wannan abin da zaka je kai ka je office in ba aikin office kake ba to kar ka same ka adaba ana hira ko mutane sun cika office suka ana hira mu ganka da Qur'ani a hannunka Ganga ka kebe kana na fulfulu kamar yadda ofis kamar masallaci duk wanda ya shigo janka, za ku yi abin da ya shafa kan ofis ne a yi a gama ba hira ta ba gaira ba dalili ya kama sa ta zauna kafin abin da yan uwa masu albarka daga shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in ni da kuka gani zuwa yau ban taɓa yi ban taɓa ta yi tikafi ba lokacin na sakandare ne da wani yusuf allah ya ji kansa ya mutu na zo masallaci da daddare ko an tashi tafsiri sai na zauna a masallaci shi ma sai na ganshi a can gefe a zaune ana jirawa zai shiga wa zai rufe kofa muka ga dai ana ta zaune to da daga ya ja ya kwanta sai ni na je na rufe kofa ni ma ne kwanciya har aka zo lokacin sallar tahajjud shi kenan muka ci gaba da tahajjud sai muka fara yi kafi, ni da shi a kuma muka fara yi kafi a masallacin mu da izara 1990 lokacin shi yana jaja ina biyu ne yana sakandare na fatan mun saboda haka ainihin itikafi wanda inda mutane suka dauke shi da wannan abin da shi isa ba a iya yi amma a kanka abin da zaka shafanta amma lokacin da kaje zaka yi wannan abin za zaka yi ina fatan mun gashi, gani wallahu a'lam kamar mutum hmm. zai je kasuwa yake hmm. sai da kayan kawai dawo kawai kare kafa hira eh, yawa? in kuma ba siyarwa iya dawo ba ina da har kasuwa ta tashi to shi mu ganshi da qur'anin sa hannu in an ga ya aje qur'ani to sai ya aka zo yi ciniki aka zo yi eh cinikin sa ya koma ya ci gaba da karatun qur'anin sa ko salatin sa ga annabi ko tasbihi ko tahmidi ko tasbihi ko tahrimi ko haukala ko fashala ko fasala ko duk abin da yake a gani wanda yake ya kama hira ya kuma ya fatan da haka wannan dai a takace shine ainihin a ina fata Allah ya mana jagora sai ku hakuri, ya ka san sai a sake barin su kuma Allah kai mu gobe ba sake ganin barin su na mallai a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am wa ومكر الله wallahu خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ما شاء الله بارك الله فيكم to 'yan uwa masu albarka kamar da bayani ya gabata jiya wannan aya kun fassara ta a gurguje izqala Allahu ya Isa tunda lokaci ambaci lokacin da Allah yace ya Isa ya kira annabi Isa yace inni mutawaffika ni mai karɓar ranka wa raji'uka ilayya kuma mai ɗaukaka ka ne zuwa ɗaukake ka ne zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma mai tsarkake ka ne daga waɗanda suka kafarta wa jahilul ladina tabaruka kuma ni mai sanya waɗanda suka bi ka ne fawqa alladhina kafaru sama da waɗanda suka kafarta ila yawmil qiyama zuwa ranar tashin qiyama thumma ilayya marji'uhum sannan zuwa gare ni makomar su nake fa hukumu bainakum sai hukunci tsakaninku fi ma kuntum fihi ko cikin abin da kuka kasance kuna sabani a cikin waɗannan kamar da na faɗa wawu din nan ba tana iftira'in abaf bane ba tana nuna luzuman lallai ilalla sai an ce in ni mutu wafika ana nufin mutuwar za a fara yi kashe shi za a fara yi sannan ɗaukake shi sannan kaza sannan kaza a'a a cikin wannan maganar akwai takdir da ta'khir an gane asalin maganar in inni raji'uka ilayya wa da min na kafaru wa mutawaffika ba'da an tanzila ila as-sama' shine asalin maganar to amma saboda da Allah haka kun ji karatun ya miki an gane ko shi qur'ani ana ramma ga ya musu ka'idar qur'ani kullum su gane su furike wannan ka'idar furike ta ta qur'ani ku rike wannan ka'idar alarama sura ta hamsin da hudu suratul kamar Allah ya ce wala qad yassarna al-qur'ana wala qad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir ku rike wannan ka'idar shi qur'ani an ke shi Allah ya sa kun gane ma'anarsa ba ta da nauyi fahimtarsa ba ta da nauyi karanta shi ba shi da nauyi harshe baya nauyi yayin karanta Qur'ani in dai ka ji harshen ka yayi nauyi a karanta Qur'ani to baka karanta daidai ba Allah ya sa kun gane sannan shiga kunnen sa ba da nauyi lokacin da yake shiga kunnan ka kai kana jin wannan kana mu'amala ko kana jin wata magana ne samfuri na musamman kuma Qur'ani salis dadin ji gare shi duk maganar da ake in Qur'ani ya shigo sai ka ta sauya wannan kalmar ta Qur'ani ta bi ta sauya na san sa jagoran yin shi'a na ga abin da yana trending eh, a social media an sa jagoran yin shi'a na Najeriya zazzaki wai ina jawo ayar Qur'ani tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ko alaiha ma laha ma kasabtu wa lakum ma kasabtu to ni na ma manta abin saboda to wai wanda wai ke iya jan ayar qur'ani wai kuma shi zai jagoranci al'umma guda yayi kuskure kuma ita faɗa ina maimaitawa amma shi zai jagoranci al'umma guda to dama muna ga musu wallahi billahi tallahi dan shi a iya daga qur'ani a wajen ka yace wannan qur'ani ne wallahi a wajen sa bayan ya fi shi bai kuma gana jari ba wannan wannan qur'anin da yake hannun ba wani dan shi'a da ya imani da shi in dai dan shi'a ne in dai dan shi'a ne dan shi'a kada ka je kana an barka da sa tagiyar banza ko kuwa an barka da sa bakin kaya da bakin glass kana wahala kana saka daga boko ka tafi zari a kafa in dai dan shi'a ne wanda ya san shi'a yake cewa wallahi tallahi bai da Qur'ani ba kuma annabi Muhammad a wajen sa shi ne annabi in dai dan shi'a ne muna magana dan shi'a wanda yake dan shi'a wanda kuma dan shi'a ne amma ba irin wancan ba shi ya yi da dan shi'a ne to shi kuma bai ta wannan Qur'ani da yake annabi da cikakken Qur'ani ne? akwai ayoyi da suka ce an jira shi. wanda suke magana akan Aliyu na Abi Talib a sun ce sahabbai saboda suna kin aliyu shi za aka cire Allah ya tsine wa makarici dama makarici tsinan ne ne ba Allah ya alƙawarin zai tsara alƙurani ba Allah rabba Allah ya alƙawarin zai tsara alƙurani ba bai ba a kawo ya to eh suratul hijr aya ta tara إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هكا الله يفعل إنا للي مو نحن مو لي مش كان إنا تعالى نزلنا الذكر وكسوكرت القرآن لفظ الذكر كلمة شيء فاتح كاسة يزور zo na dan gida ya ta ce zikiri ta Allah wai shi kuma ba za a ƙwarani musulunci turmin tsakar gida ke nan sha dole ka zai zuwa zakiri yana da shi kawai jira ake da an ce zikiri sai ka ji ya kama fulani wai shi zakiri Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra lafazin azzikr ma'anar sa guda uku ne azzikr alqur'ani azzikr addinin musulunci azzikr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yi alkawarin waɗannan guda uku sai ya ba su kariya alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake لا يأتيه الباطل وإنه لكتاب عزيز نعم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعم تنزيل من حكيم حميد الله لا يأتيه الباطل من بين يديه وأن القرآن barna ba ta zuwa masa ƙarya ba ta zuwa masa sabani wani mummunan abu bai zuwa cikin alƙur'ani min bai ne ta gaba wala min khalfi kai ko ta baya ba za a iya shaba da Qur'ani a cikin wannan bakin ba dan me tanzilu saukarwa ce min hakimin hadith daga wani wanda yake kuma gobe Allah ya kawo da tsara Qur'ani akwai wanda zai taba shi babu wata rana hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari manzo Allah yayi wa'azi ya daki garwa ka san wa'azi yadda ki garwa ku an yi wa'azin da ya daki mutanen gari manya. shi da kansa da ya je mata sai da ya ji tsoron anya ko daren da ba matsala anya a wanye lafiya ya kwanta yana so ya bacci ya kasa ina jin tsoron da zai faru cikin dare sai ke ta da nana Aisha laita rajulan min janna. Ya ya'tini fa yahrusuni al-layla ina ma a samu wani mutum dan aljanna ya zai tsare ni ibadin tsaro a daren da samun yi bacci ba su gama wannan magana ba sai tsiji jalaba kai kawo a bayan tagar ɗakin ba ka san maza Allah ba jari ba matsoraci ba ne jari ne kaga wai wani ne ya je fashi sun zo dai shi ka ba gudu ce da matar wai ne ya kashi gani kaga me wai ya shi ka karkashin gudu wai wai matar wai ta leƙa da shi ya buya karkashin gado manzo Allah ba haka yake sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan sai ce waye nan sai wanda yazo ya ce, sa'ad ne ya rasu rasulullah khiftu alayka alqawm faji'tu ahrusuk Allahu akbar yace na ji tsoron mutanen ne shi yasa yau da zo baka kaje ya rasulullah ba abin da zai kai kanka sai an gaba da ni gashi nan yayi shiga fitacce yayi shiga ta yaki kawai kawai ranka kawai nake nema sun sa kenan idan ka ganshi kawai ranka nake nema irin shigar da yake nan saboda su ma sun ji tsoron an daren da kowa sun da bayan ma'azin da manzo Allah ya an daren nan za a kwana lafin kalau manzo Allah sun sallar ya kwanta sai ya farka sai leka yace da sa'ad ta sa'ad yace na yace ka tafi Allah yi alƙawarin zai tsare ni فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله يتي فسيكفيكهم الله تسنو الله زي تريك شر زي اذا ما تتبعش ذاك يتي انا سعد تفكر kwanciyarka Allah zai tsare ni na na isha ta ce kwanta ina bace har sai da naji mun isharar sallallahu alaihi wasallam an tsare shi ko ba tsare shi ya fita maka har yaje madina sun kama shi da yaje izauna zauna suka yi niyyar su turo masa dutse ya danne shi a banu quraiza abin nan banu nadir sun ya turo masa Allah ya tsara annabi ya tsare shi ko bai tsare shi ba musulunci wannan addinin Allah ya tsare shi ba wani abu da zai zo ya abin nan da in ce wai wani zai zo ya kawo wani abu a cikin addini wai a ce wai ya gurɓata addinin a'a ba zai yi ba addinin ina nan Wai san abin da ya shigar yau da gobe sai ta bayyana da shi cewa wannan abin shi shige ne a cikin addini Allah rahma Allah subhanahu wa ta'ala wurare uku a cikin alqur'ani ya ce huwa allazi arsala rasulahu هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله نعم ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تلك أو إخوة وكفى بالله هو الذي نعم. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى, بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا سورة التوبة سورة الصف لكم سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal mushrikun Allah shine ya aiko manzansa da shari'a da addini na gaskiya dan kirin jayar da shi akan dukkanin addinai kuma Allah zai haka ko mushrikai baya so ta suratu fatihi sai ce wa kafa billahi shahida Allah ina nan tsaye sai wannan abin ya tabbata to abin da Allah yake tsarewa akwai abin da zai iya cutar da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk shekara ɗari a lara'afi kulli a am sana sai Allah ya tayar da wani mutum da zai jaddada wa wannan al'umma addinin duk abin da aka shigar a cikin ta na shari'a to yanzu ba ga salatul fati ba tona mata asiri shek abubakar kuma ya tona mata asiri ya tona mata ko bai tona mata to asirin ya tona ko bai tona ba ɗari ku an tona musu asiri ko ba tona musu ba ya tona ko bai tona ba wallahi billahi tallahi ba wata dariƙa ba ta kishiyar sunnar annabci da haka aka kafa ta ko ta waye karka cire ɗaya duk wata dariƙa take dan ta kishiyanci sunnar annabi aka kafa ta da haka ba za ta je ko ina ba Ai ma kana yi ka je dai kai sai amma kai kake tunanin addini ne amma a wurin Allah ba addini ne. a wurin Allah sunna kadai shine addini tace addini ka je kana wani abu wannan kai wa Allah bayani ka je lahira ka gaya Allah shi an ci kai kai bayani ka je lahira ka gaya Allah kai kaji ne ci kai kai bayani ka je ka gaya masa kai ka kai za ka yi bayani ka je ka ce kai tasawuf kai sufanci kai bayani ka je ka ce a kai dariƙa kai za ka yi bayani kowa ije gaban Allah zai bayanin abin da ya yi wanda muka yi musulunci mu ma muka je gaban Allah za mu ce musulunci muka yi yadda sai na maganar musulunci muka yi sai mu ce sunna eh me za mu ce sunna sunna muka yawo ne to da Allah subhanahu wataala da yace ya tsare addini da Qur'ani da manzon Allah yan shi'a sai suka ce a ba tsare ba tun da an rage wani abu abin da aka ce an rage ya tsaru misali mutum ne ya baka ajiyar kaya da ka zo sai ga babu wani abu da Allah ka tsare shi da kyau ka yanzu Allah to kada ke kaso su sun saba yau Allah fi wannan ko haka suka ce ha ba jani ya ce ran kiyama zai tashi da riga mai aljihu dubu saba'in ba zai samu sau dubu saba'in duk aljihu ya dauki mutum dubu saba'in su ganin kafin Allah ya farga kiyama dan Allah wannan ya yi ta akwai kiyama ba wanda ya yarda da wannan shi ya yarda akwai kiyama Allah za ko a duniya kai sakai wa Allah subhanahu wa ta'ala lahira a duniya ka kaddara nan duniya ka isa kai wa Allah su mogal ka ce ga wani abu da ka dauko na Allah bai san kai ba bari kana su bari ka san me zaka koyo Allah su mogal, misali ka ce ka je kai wani sabon Allah amma Allah bai sani zai yi to a nan duniya baka yi wa Allah su mogal ba sai a lahira ran da za ce ya ma'ashar da jin wal insi in istata'tum an tanfudu min tsari samawati wal ardi sai ranar da zaka yi masa su mogal jama'a kowa ya hau kan sunci kowa ya hada kafar kowa ya nutsu idan wani da yinsa a tsaya a yi biyayya a yi bautar Allah ta gaskiya to da haka a takaice dai wannan tartib inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ba wawu din ba ta fasi bace wannan ana bayani ne akan yaya abubuwa za su faru jimlar abin da za su faru ne ba jerin abin da zai faru ba Allah ya ɗaukaki annabi Isa annabi Isa zai sako na duniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace yushiku an da Isa ibn Maryam fikum hakaman adala lokaci ya kusa zai zo isa ɗan maryam zai sako a cikin ku yana da hukunci hukunci na adalci in yazo zai yi hukunci ne da sharar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan ya sako zai kashe dudan zai duk wani wanda yake bin sa duk wanda yake shi ke kirista ne ko ina mabiyan annabi isa ne sai ya yi musulunci ba ka bayan kashi zai dole ne ba abin da za ce musulunci in yazo kuma musuluncin sunna Allah ya sa ku gani to shi ne da Allah ya ce wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru a zamanin annabi Isa ina raye ya sanya waɗanda suke sama da shi sama da waɗanda suka kafirta bayan manzo Allah su sallam ya zo ya bar duniya mutane za su koma wani irin yanayi annabi Isa zai zo zai jaddada addinin da musulunci da shari'arsa kuma zai ringa sallah ne a bayan wani mutum daga limaman wannan al'umma ba shi ne limatin ba shi ma mai bi ne zai yi sallah a bayan wani liman daga limaman wani al'umma amma kuma shi ne shugaba shi ne jagora zai yi hukunci Allah yake wa in min kitabi illa la yu'minu wa in min ahlil kitabi illa la yu'minu به قبل موته ويوم القيامة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب باب ولدك تشكم زوال التافي إلا ليؤمنن به فاتسيا إيماني دشي قبل موته قبل المسلم إيماني دعا نبي zai zo zai sa kowa sai ya bi musulunci sai ya bi tarbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ran kiyama kuma zai shaida a kansu akan cewa shi ba Allah ne ba dan Allah ne ba abokin tarayya ne da Allah in qala Allah ya Isa a anta qulta wa in qala Allah ya إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نعم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربي خلفكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرتيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم النبي يتاقى مواسي ran kiyama za a yi wannan magana Allah zai tambaye shi kai kace sarke ka da ka alloli guda biyu ko kai Allah ya ba ni ba ruwa na sun su ga dama to dai annabi Isa alaihi salam in ya sako zai bi shari'ar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma da haka duk wanda yake shi haka za a bi shi zai bi shi ina fatan mun gane to shi ne waɗannan da suka ba annabi Isa su ma Allah zai ɗaukaka su akan waɗanda suka kafirta ne ma'anar har zuwa ranar tashin na ba da bukata to da haka dai wannan aya ba ba wawon ba ta tafsiri ba ce ta tajmiya ce tana har haɗa ayyukan da za a yi ne da tare da Nabi Isa za a ɗauke shi za zai sako za zai yi da'awa zai mutu kamar yadda kowa yake mutuwa ina fatan mun gani na Allah ya فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين نعم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين بارك الله فيك أسان شيء يقول عني أنا كرة داي تكبر ما يتكبر الدعوة داي الله يتبع أما الذين كفروا أما كن قول أنسوك كافرتا هو عذبهم عذابا شديدا سين عذاب سبس عذابا لسألني في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما سكبر مكان wallahi jama'a kafirci wahala ce azaba ce wanda yake sai yana cikin azaba a nan rayuwar ta duniya saboda ne saboda rashin samun tauhidi a zuci baya barin zuciyar da samu nutsuwa ta samu kwanciyar hankali kullum zaka ganta a firgice take a tashin hankali saboda ne abin da yake kawo nutsuwa babu shi a cikin zuciya allazina amanu wa tatma'innu allazina amanu تطمئن قلوبهم بذكر الله نعم ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعمة أنت بذكر تفكير da haka idan zuciya aka rasa Allah a cikinta take yin shirka to ba ta da sannan kamar yadda na kan faɗa mu da muke wa'azin buzawa muna gani yadda suke da mutum ya musulunta sai ka ga tsafta sa ta canza mata mata Allah ka sa mu cika da imani wa amman ladina amanu amma kun ga suka yi imani wa amilu salihati suka ayyuka na gargaru fa yuwaffihim ujurahum Allah sai ya cika musu ladan su wala wallahu la yuhibbu zalimin shi Allah baya son azzalimai wadanda suke aje abu abu a inda bai kamata a ji Allah yake zalika natluhu alayka wancananka ne muke wahayin zuwa gare ka muka karanta shi gare ka min al-ayati na daga ayoyi wanzikirin ake da wa'azi wanda na ɗauke da gwaninta da hikima na ɗauke da ilimi na ɗauke da hukunce hukunce na ɗauke da maganganu masu kama zukata da Allah maganganu akwai kama zukata ko babu wannan maganar za a ce dolo ne ita ai har a cikin masu basira sai mai basira ta koli koli ce ke yi wannan magana inda masala ya shahi da Allah ya masala ai nan ne lallai lokacin annabi Musa wajen annabi a wajen Allah kamar annabi Adam ne khalaqahu min turabin Allah ya halitta annabi Isa daga ƙasa sun maƙala lahu kun fayakun sannan yake da shi ka zama kasance sai ka kasance dan annabi Adam da ya ka halitta shi da ƙasa to dan haka nan kamar sani Adam khalaqahu wannan khalaqahu zamirin wasu malamai sun ce hu ila qarab mazkur saboda ka'ida a larabci az-zamir yahu ila aqrab mazkur zamiri na kuma kan suna mafi kusa amma ma'anar inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu ay khalaqa isa kama kama khalaqa adam kama yadda Allah ya halitta adam ne turafin ka kasa ثم قال له سنيت da shi kun kasance fa yakun da haka annabi isa alaihi salam halittarsa babu wani abu mamaki a ciki in an hada ta da halitta annabi adam halittar annabi adam ta fi ban mamaki akan halittar annabi isa saboda ne annabi adam daga ƙasa zunzurin su aka halice shi haka ne ko ba haka bane ƙasa aka sa aka ɗebo kowace ƙasa ta kowace yake na duniya aka zo aka hada tun tana yin kuru ko ƙasa haka nan kwafafiya tura ta koma tsaye ta koma kalfa kalfahar mataki uku kasa wannan da muke kwabawa wanda za ka kawo ta sabuwar ƙasa ka ta kwaba tura tsaye ta yi rijewa din nan tana turewa tana dunkulewa tana abin nan ta zama tabo kalfa khad yanzu idan ta bushe in ka kwankwasa za ka iya jin tana kamar tukunya aka aka da tana da adam sai da aka zo shaidan zuwa ike ina buga abin nan din abin annabi adam jikinsa lokacin ina kwance an structure nasa an abin nan ina buga ina jinsa kamar ina kwankwasa kasko wata rana da ya zai buga haka sai ga abin nan ko ya zo da ya niya ya zo da mashi zai fasa wannan tukunya ina bugawa haka sai nama ya shiga sai wuka ta lime cikin nama sai ga jini sai ta a damun aka ce shi ne asalin adam eh daga damun a damun a jini ka ji to yanzu wanda ya mayar da wannan kasko ne ana ganin sa a waje aka zo aka mayar da shi mutum shi wannan ba ce ya zama Allah ba ko dan Allah sai wanda Musa aka yi abin nan a cikin sa ya shiga aka je aka yi nakuda hawa ɗaya aka haife shi mace ta yi nakuda ta haife shi shi ne kuma za a zo ana wata firita ana sha dan Allah ne in wannan bai zama ɗan Allah ba wancan ya zama ɗan Allah in wannan bai zama Allah ba wancan ya zama Allah kuma sannan halittar na na hawa'u daga jikin annabi adam bai fi ban baki, ba kan halittar annabi isa ya fi saboda hawa'u daga jikin namiji aka cire ta kuma min bil'in a'awaj daga kirji kashin kashin kirji a karkari aka cire ta shi kuma wannan daga ciki inda kowa yake fitowa ba manjinsa kawai mu iyayenmu sun kwanta da uwayenmu an yi jima'i an samu shigar cikin ita ba ya haka ba shi kenan fa to wannan har wani abu ne ma na zuwa gani zai sa a ce wai wanda ya zama dan Allah dan Allah yanzu ga bishiya nan waye babbar wannan bishiyar aka haife ta ha to kwaya da kake ɗauka ka je ka aji ka binne a ƙasa a can ake samu wanda yake mata makara ta fashe ta zama zangarniya yan uwa masu albarka abubuwa da yawa ga su ba da ban mamaki ba bane wai zaka ce wai ka hada wannan wai ai ai shi ba an haife shi babu uba to Allah ya halitta ba uwa ba uba annabi adam ya halitta da na awwa uke mu ce ba. mu ce to da kuma da uwa babu uba sai abu mamaki a ciki ne a ciki Allah ya tsoro Allah ya ce khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun al da min wanda wannan ne bayani tabbatacce daga wurin ba fala ka ku da ka ce ne da mummuni cikin masu kokwanto cewa zabi Isa an dauke shi zai dawo zai yi da'awa zai mutu kuma Allah zai taimaki wanda suka bi shi akan wanda suka kafirce masa har kiyama ta tashi kakai kuma zuwa akan wannan annabi isa daga ƙasa aka halicce shi nasin barzak daga ƙasa aka halicce shi aka ce kasance kasance ba wani abu bane ba Allah isa da maryam ba jibril ba saduwa yi da maryam ba ba wani abu aka yi wanda yake daban ba khalaqahu min turabin kawai ka yadda annabi isa halitta ne daga ƙasa aka halicce shi kamar ruwa. kullukum min adam wa adamu min turab dukkanin ku daga adam ne kuma duk dan adam daga ƙasa yi ko adam daga ƙasa yi haka ba wani abu da yake cikin wannan alhamdu rabbik fala takunan takun lil mutaqin to ina ga insha Allah zan fara nan in Allah amma kuma ku yi hakuri kar ku kwana a daji ko to Allah ku bani minti biyu karanta waɗannan ayoyi فمن حاجك أي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم أي هذا لما أنا أقول أقول هذا يوم إن شاء الله الله كيف يقول لك متى تكون أن غيري أبين هو من أيضا يلي الله ما من هذا إنه ممكن يقول يا تبنا أبين ليك أنا يجي ما يفهم أيكي لن يتنى فوي ولا يفهم يتنى الله بيجي مكانين المسلمين في المسلمين وصلي اللهم وسلم وزد وبارك واكرم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله